A jaridun wannan mako za mu fara ne da Frankfurter Allgemeine Zeitung, wacce ta yi labari kan ziyarar Angela Merkel a wasu ƙasashen yammacin Afirka. Jaridar ta ce shugabar gwamnatin Jamus ta kai ziyara a yankin Sahel wanda a yanzu ya kasance kan gaba a cikin tsarin harkokin wajen ƙasar ta Jamus. Ƙasashe uku da Merkel ta kai ziyara, Burkina Faso, Nijar da Mali. ana iya saka su a sahun sama ko kuma a sahun ƙasan ƙarshe. A bisa ƙiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasashen uku suna cikin sahun ƙarshe na ƙasashe mafiya talauci a duniya. Jaridar ta ƙara da cewa babban misali shine ƙasashen duk ba su da kamfanoni da ke sarrafa kayan cikin gida suna kuma fama da yaran da ba sa iya karatu ko rubutu haka kuma suna cikin tashin hankali na 'yan bindiga duk kuwa da ƙoƙarin da ƙasashen jamus da tarayyar turai ke yi amma batun zaman lafiya a yankin sai ƙara taɓarɓarewa yake yi ita kuwa jaridar the target saiton ta duba ƙasar sudan ne inda ta ce a Sudan yanzu dai lokaci ne ko ta haɗe ko kuma ta fashe, wato walau dai ko masu boren su tilasta wa sojoji miƙa wuya ko kuma sojojin su sake ci gaba da ɗarewa kan mulki kamar yadda ta faru a shekaru kusan talatin da suka gabata. Sojojin da ke mulkin dai sun bayyana cewa sun cimma matsaya tsakaninsu da masu bore. Akan cewar za su kawo ƙarshen borin da suke yi don buɗe gadoji da titunan da aka rufe amma kuma za a ci gaba da zaman dirshe a gaban helkwatar sojojin ƙasar wanda ta kasance ita ce tungar tawayen da aka yi wanda ya sanadiyar kifar da gwamnatin umar albashir mutumin da ya mulki ƙasar na tsawon shekaru 29 A ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo an kai hari kan cibiyar kiwon lafiya. Wannan shine labarin jaridar The Freitag. Jaridar ta ce wannan farmakin da aka kai na nufin batun Yaɗuwar annobar cutar Ebola zai ci gaba kenan. Domin a yanzu cutar ta yi yaɗuwar da ba a taɓa ganin irinta ba. A cewar alkalman ƙungiyar kula da lafiya ta duniya wato WHO, kimanin mutane 1,840 aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola kama daga watan Agustan bara zuwa yanzu, hakan kuwa ya faru ne a yankin gabacin Congo. Inda ta ne wasu mutanen 870 suka mutu sakamakon cutar ta Ebola. Za mu karkare da jaridar Noya Surcha Saitun. wacce ta yi labari kan kista samanya yar wasan guje-guje da tsalle-tsalle inda bayan kimanin shekaru goma ana tafka shari'a kotu ta yanke hukunci inda ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da kasta samanya ta yi a kan dokar rage ƙwayoyin halittar maza a jikin mata masu wasannin guje-guje dama dai hukumar kula da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ce ta bayyana cewa tana da ja batun mata waɗanda ke da ƙwayoyin halittar maza da yawa a jikinsu ita dai kasa samanya 'yar ƙasar afirka ta kudu ta yi fice a wajen samun nasarorin gudun tseren mita 800